Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu a rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Kuna kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voa hausa.com Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Grace Alheri Abdi ce da Mahmud Lalo daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na yau Litinin ta farko a shekara ta 2017 wato biyu ga watan Janairu muna kuma yi muku barka da sabuwar shekara. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin harin da ya halaka mutane 39 a ƙasar Turkiyya. yayin da akalla mutane 30 suka mutu a wani hari na daban a ƙasar iraki koriya ta arewa ta ce tana gab da kammala shirinta na mallakar manyan makamai ciki har da na nukiliya kanin labaran kenan masu kula da lamura a najeriya suna gani kwalliya ba za ta biya kudin sabulu ba a madakan da gwamnati ta dauka da nufin bunƙasa masana'antu ko menene dalili su masana'antun nan da duk ake ta magana na cikin gida ai su ne kawai a ƙasar amma duk wasu kayan aikinsu da suke amfani da shi shigo da shi ake a jamhuriyar nijar kuma hukumomin kiwon lafiya ne suka rufe waɗansu asibitoci masu zaman kansu bisa dalilan cewa in ka telik sai a ce ka tai clinic clinic din na yan an zo sai ka iske wanda ya kamata ne ya tsaya ma gwamnati aiki ana biya ne duk wata shine za ka iske kuma lokacin aiki shine ke aiki tun cikin wancan clinic Yusuf Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda a yau zai nazarci yadda kasafin kuɗin bana ya shafi fannin ilimi a Najeriya. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. jama'a assalamu alaikum a yau litinin kungiyar is ta dauki alhakin harin da aka kai a ranar da sabuwar shekara ta kama a wani gidan rawa a birnin istanbul da ke turkiya wata sanarwa da kungiyar ta fitar ta nuna cewa wani sojan daular ta ne ya kai harin bindigar kafofin yada labaran kasa ta turkiya a yau litinin sun rawaito cewa an kama mutum takwas da ake zargi na da hannu a harin amma kuma babu dan bindigar a cikin su a dai ranar lahadi ta gabata ne dan bindigar ya harba mutane akalla 39 ciki har da wani dan sanda a wani gidan rawa mai suna rena kafin ya arce akwai akalla mutane 600 a wajen shakatawan kuma wasu daga cikinsu sai da suka fada cikin mashigin tekun bosporus kafin su tsira da ransu a wata sanarwa da ya fitar shugaba rasif tayyip erdogan ya kwatanta wannan hari a matsayin hari na rashin imani wani kakakin sabon sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi allah wade da harin tare da yin fata za a kama waɗanda ke da hannu a harin akalla bakin haure 800 ne daga yankin afirka na kasashen da ke kudu da sahara suka ɗunguma zuwa kan iyakan morocco da cuta wani ɗan ƙaramin birni mai cin gashin kansa da ke ƙasar spaniya a cewar hukumomin morocco da na spaniya tattakin da suka yi zuwa wannan yanki ya haifar da gama tsakanin su da jami'an tsaro lamarin da ya kai ga jakata 'yan sandan spaniya biyar da kuma na morocco hamsin bakin haure sun yi yunkuri ne su kawar da wani shigen da aka kafa a kan iyakar ƙasashen biyu domin shiga nahiyar turai hukumomi sun ce an bar wasu bakin haure biyu sun shiga yankin na siuta domin harbar wato karbar magani bayan da suka ji rauni a gamar amma kuma an ta sakiyar sauran ɗaruruwan bakin haure zuwa inda suka fito lamarin da ke janyo suka daga ƙungiyoyin kare hakkokin bil'adama hukumar da ke kula da bakin haure ta duniya ta ce a bara akalla bakin haure dubu biyar ne suka mutu a tekun mediterranean wanda haka ya sa shekarar ta 2016 ta zamanto mafi muni ga bakin haure. jam'iyyun siyasa a jamhuriyar demokradiyyar congo sun cimma wata matsaya a ƙarshen makon da ya gabata wacce ta nemi shugaba joseph kabila ya sauka daga mulki bayan zaben da za a yi a ƙarshen shekarar nan. Notre mu tana buƙatar a yi zaɓe mutanen mu suna buƙatar canji saboda haka yanzu mun ɗauki wannan hanya da za ta ba mu damar cimma burin mu in ji jean mark na jam'iyyar adawa ta udps wannan matsaya da aka cimma ta samu jagorancin limaman katolika ne da zimmar kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar wanda ya sanadin mutuwar mutane da dama kana aka tsare wasu ɗaruruwa a ranar 19 ga watan disambar bara kabila ya kamata soka daga mulki amma kuma aka dakatar da zaben kasar lamarin da ya sa aka yi ta zargin shi da jinkirta wato jinkirta gudanar da zaben da nufin tsawaita wa'adinsa shugaba kabila ya fara mulkar kasar jamhuriyar demokradiyyar congo bayan da aka she mahaifinsa a shekarar 2001 ya kuma lashe zaɓe a shekarar 2006 a zaɓukan da 'yan adawa suka ce an tafka magudi kuma kundin tsarin mulkin ƙasar ya haramta mai sake tsayawa takara a wa'adi na uku ita dai kasar ta congo ba ta taɓa samun sauyin gwamnati cikin kwacin hankali ba tun bayan da ta samu 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na kasar belgium a shekarar 1960 to labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc sanda da jami'an asibiti a birnin bagadaza na iraki sun ce akalla mutane 30 suka rasa rayukansu kana wasu 25 suka ji rauni a yau litinin bayan da wani dan kuna bakin wake taurasa kansa a wata mota da ke shaƙe da ababen fashewa a wata kasuwa mai hada-hada kungiyar is ta ɗauki alhakin kai wannan hari kamar yadda ta tabbatarwa kamfanin dillancin labaran ƙasar na amak shi dai maharin ya tada bam ɗin ne a yankin da ake sayar da kayan marmari da na lambu a kasuwar wacce ke gabashin bagadaza a lardin sadar wanda wacce matatara ce ta mabiya a da shi'a waɗanda kuma ake yawan kai hare-hare a kansa wannan hari ya faru ne yayin da shugaban faransa francois hollande ke wata ziyara a ƙasar ta iraki domin ganawa da jami'an ƙasar da kuma da karin faransa da ke aikin wanzar da zaman lafiya shugaban kore ta arewa kim jong un ya ce kasarsa ta kai zango na ƙarshe a shirinta na mallakar makami mai linzami kira fasahar ballistic shugaban ya yi wannan jawabi ne a karshen makon nan a wani jawabi da ya yi ta kafar talabijin 제첫 수소탄 시험과 ya gwajin bam din hydrogen da muke yi da sauran gwaje-gwaje ciki hadda na makamin nukiliya mataki ne na mayar da martani ga masu yin barazana da makami na nukiliya kuma gwaje-gwajen sun yi nasara a bara kaɗai ƙasar ta kore ta arewa ta yi gwajin makami na nukiliya sau biyu duk da irin suka da takunkumi da ƙasashen duniya suka kakaba mata kuma waɗannan matakai da ƙasashen duniya ke ɗauka a kan ƙasar ya sa hukumomin pyongyang suka mai da martani ta hanyar hanzarta bunƙasa shirinsu na nukiliya tare da yin guje-guje a lokuta daban-daban kamar haka tsohon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya sha nuna damuwarsa kanta da jijiyar wuya da ake a yankin koriya sannan ko a je lahadi ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi kira ga koriya ta arewa da ta dakatar da aikace-aikacen da take yi na gujin makamin nukiliyan wanda ka iya barazana ga zaman lafiya a duniya baki ɗaya Labaran duniya kenan kuka saurara. madalla bari mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya inda garan bawul kan tsarin musayar kudaden ketare da kuma hana waɗansu jerin kayayyaki da ake sarrafawa ƙasashen ketare shiga ƙasar da ma matakin rufe shigo da kayayyaki ta iyakokin ƙasar daga ƙasa wato da ƙasa daga matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka na bunƙasa kamfanonin wato masu zaman kansa a ƙasar yana janyo kace na ce mahmud ibrahim kwari ya yi hira da malam ja'afar sani bello babban jami'in sabon kamfanin sarrafa tumatir da dangote da ke kadawa a jihar kano ga abin da yake cewa kamfanin nan namu gaba ɗayansa babu ta inda yake samu wutar lantarki shi yake samar da kansa wutar lantarki kuma wannan wutar lantarkin daga man diesel ake samar da ita saboda haka akwai maganar tsadar shi diesel ɗin kansa yanzu ya rubanya kuma akwai maganar mukan muna da ma'aikata da muke biyan su da kuɗin musaya ƙasashen waje ledojin na musamman da ake dura shi a cikin wanda muke kira aspetic bags wannan daga waje ake shigo da shi banda wannan babu wani abu da za mu iya cewa ga shi kai tsaye sai mun yi amfani da kuɗin kasar waje mun siyo shi amma fa ka manta cewa na'urori muke da su kuma duk na'urorin nan ba wanda aka sarrafa ko aka kera a ƙasar nan so duk wata na'ura da ta samu wata mishkila to fa sai fa mun nemi kuɗaɗen musayan nan mun je mun siyo su mm. saboda haka dole ne idan dala ta tashi dole ne ta shafi al'amuran mu na ayyukanmu dai kamfanin erasco da ke Legas mai ayyukan sarrafa tumatiri ya yi helar komawa china da ghana saboda matsalolin misayar kuɗi da mahukuntan kamfanin suka ce suna fuskanta haka zalika wasu ƙananan masana'antu sun koka da matakin sanya ababen adana tumatiri a jerin kayayyakin da gwamnati ta haramta shigo da su najeriya lamarin da suka ce ka iya tilasta su su rufe aikace-aikacen sunan da watanni uku masu zuwa yanzu haka dai su ma manoma na bayyana irin kalubalen da suke fuskanta malam alfashitu wani manoman tumatiri ne a nan kano kaga matsalar taki takin nan ana sayan sa dubu biyar dubu biyar a halin yanzu dubu takwa ake saye dubu takwa da dari biyar maganin feshin nan naira ɗari hudu ake sayan ta yanzu dubu ɗaya ɗari shida ce hmm. yanzu injin nan a shekara ta gabata inji dubu goma sha bakwai bakwai muka siya dubu ashirin amma yanzu dubu arba'in da biyar ne dubu hamsin in ka ebo kayan nan ka kawo kasuwa in ka noma shi in allah ya taimake ka yayi in ka zo ba ta inda za ka sai da shi ta fannin da za ka samu taimako in ba allah ya daga darajar kayan ba sakamakon ba wani kamfani da zai karbi kayan nan ba wata tallafi na gwamnati Shi kuwa Malam Ado ɗan iya haya da ya shafe kimanin shekaru talatin yana noma da kuma cinikayyar tumatiri cewa yake. Noma na tumatir shine yanzu za ka noma shi in baka tafi ka kai shi ba ka yi asara da baka tunani ka duba yadda muka tsinci kanmu a cikin wani yanayi talaka zai ba da dubu tara dubu takwas da taki ɗaya a yanzu nan bigiran da muke wannan tumatir abin da ake sayansa ɗari takwas ɗari bakwai kwando guda an yi ma haro da tantan an sai iri irin nan abin da muke sayansa naira dubu ɗaya da ɗari tara gwangwani yanzu abin da ake sa naira dubu biyar dubu hudu gwangwani ɗaya binciken da na yi dai ya nuna cewa da karancin kamfanonin sarrafa tumatir a najeriya akwai wani kalubale a tsakaninsu da diloli masu shigo da tumatirin daga kasashen waje malam jafar sani bello ya yi karin haske kasashen da suke samar da tumatirin da ake shigo da shi suna da wutar lantarki ruwa ba sai sun yi tiritin ɗinsa ba mu muna da masana'anta a cikin kamfaninmu wanda sai ta tsaftace ruwa ta tace ruwan da za a yi amfani da shi su duk wannan ba matsala ba ne a wurinsu so wa'annan abubuwan ya rage kudaden da suke kashewa wajen samar da wannan kuma karka manta su a can kasashen da ake shigo da tumatir dinnan suna da manya-manyan gonaki wanda suke abin da ake kira commercial agriculture mechanized agriculture harkar noman da za a yi shi na tumatir wanda tun daga dashen shi dan tumatir din har zuwa girbin tumatir din babu inda hannun dan adam yake shiga ai ribar da take cikin tumatir ɗin ko da dala ta kai naira dubu ne za su iya zuwa ƙasar waje su siyo wannan tumatir ɗin a farashin wannan kuma su zo su ci gwagwaɓar riba ai shi yasa duk ake ta kai goro ake ta kai mari ake cewa mu a cikin gida ba za mu iya samar da tumatirin da ake bukata ko mutane suna manta cewa matsalar ma a Najeriya ba ta markaɗaɗɗen tumatir ba ne matsalar ma a Najeriya ta tumatir ne ɗan gona ya fito daga gonarsa mutane su ɗebe shi su sarrafa shi a cikin gidajen su yadda suke bukata. To amma Alhaji Attahir Magaji Gwarzo da ke zaman babban jami'i a cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano ya kawo shawara kan warware waɗannan matsaloli. Su masana'antun nan da duk ake ta magana na cikin gida ai su ne kawai a ƙasar amma duk wasu kayan aikinsu da suke amfani da shi shigo da shi ake A ta bankuna sun zo suna rage ma'aikata sun zo suna rage albashi kuma su ake tsammanin ma su bawa ma wannan masana'antun bashin da za su je su sarrafa tsari mai ɗorewa ya zama dole ƙasa ta yi shi sannan duk mu rabu da wasu tsarin riga da ake kwaikwayo daga sauran ƙasashe wanda suka fi mu ci gaba mu zauna mu kalli matsalolin mu na cikin ƙasar nan mu ga menene yake damun mu ne ta yaya za mu yi maganinsa Alhaji a Tahir Magaji kenan na cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar sun rufe waɗansu asibitai masu zaman kansu bayan da wani bincike da aka gudanar ya nuna cewa ba su cika ƙa'idojin aiki ba matakin da tuni waɗansu 'yan gwagwarmaya suka kushewa. wakilin musulmin mani barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin yame lura da yadda wasu likitoci a asibitocin gwamnati ke saba wa ka'idar aiki ta hanyar ƙauracewa wuraren aiki a lokacin da ya kamata su kula da marasa lafiya saboda kwaɗayin abin da suke samu a asibitoci masu zaman kansu ya sa hukumomin kiwon lafiyar al'umma aikewa da jami'an bincike a lahirin asibitocin ƙasar niger in shi ministan kiwon lafiyar al'umma dr ilyasu idi mai nasara talaka suna kuka in ka sai a ce ka tai kilinik kilinik din na yan an sai ka iske wanda ya kamata ne ya tsaya ma gwamnati aiki ana biya ne duk wata shine za ka iske kuma lokacin aiki shine ke aiki tun cikin wancan kilinik daga attanin har juma'a akwai waɗanda suna cikin kilinik na biya in wata ya kuma zai su tara ma gwamnati hannu ya ba su kuɗi alhali ba su yi ma gwamnati aiki ba ka taɓa jan an ce mutum ya mutu cikin kilinik ba duk in ta lalace wannan mutumin ɗauko shi ake a kawo shi a jiwa ma gwamnati shi to wannan abu ne an ka ce mutane su ji tsoron Allah tun ba je ko ina ba matakin ya fara ritsawa da wasu asibitoci masu zaman kansu daga cikin su har da clinic ni'ima duk da cewa ana mata kallon mai tallafa wa talakawa sai dai ministan na ganin ba a nan take ba ni'ima da mutane ke cece ku ce bisa gare ta ai ba ita da yankari ba akwai likita akwai ai masu zaman kansu su kai kakin akai masu zaba sun kararuwa sun kai sore laihuka na farko da an ka zo an ka diba ba ta da takarda ko ba ta taba tambayar takarda ba ma wadda ta izini ba ta taba ba na biyu wanda adda ita ma'aikacin gwamnati ne santara de santé de la republique aiki duk wata gwamnati na biyan shi sai ya je buɗe ma clinic uku gaba ɗai alhali duk mutum 'yancin da ke gare ya buɗe clinic guda sai ya zamanto duk waɗanda an aiki suna aiki cikon wannan likita babu wanda adda takarda ta an ba shi 'yanci na shi wannan aiki lahiyar mutane kamin ba abun wasa ba ce to don haka nan ne an ka je an ka liƙe wannan inda ta yau in ta komo cikin ka'ida gobe ana ana buɗe ta shugaban asibitin ta clinic ni'ima dr adakal usman wanda bai ba da damar in naɗi muryarsa ba ya ce zai bi umarnin doka saboda haka ba shi da ja a kai sai dai kungiyoyin kare hakkin jama'a na nuna rashin gamsuwa da wannan mataki da suke yi wa kallon wanda ya goga wa talakawa sosan tsiya malam dambashi son allah shine shugaban kungiyar horar hula ta kadad ka ta nan ofital ka ka ga mutane wasu bisa gado wasu kwance kuma yau in ba matsayi gare ka ba yau sai ka mutu da tsaye consultation ma ba ka samu to kaga ire iren wani abin abin a ce a kama su a karya su a'a sai an musu falala tun da mutum ne dan adam ne kuma dan Nijar ne wanda ya ɗauko hanya ta ciya shi na taimaka ma talaka wancan lahi lahin shi ne kuma ya yi lahin shi na eh, abin da doka ta tana da aimai amma ya kamata wannan izini a yi dubar da za a yi inda ya cika takardu na bashi izini a bashi izini shi ci gaba da aikin shi saboda talaka suna cin moriya a watan nuwamban da ya gabata ne ministan kiwon lafiyar al'umma da ke bayani a majalisar dokokin kasa ya sanar da shirin kaddamar da bincike a daukacin asibitocin kasar a wani yunkurin magance matsalar. matsalolin da talakawan Nijar ke korafi a kansu a duk lokacin da suka je neman magani yayin da kungiyoyin jami'an kiwon lafiyar al'umma ke yi wa matakin gwamnatin kallon wani bita da kulli. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. kada dai a sha'afa kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe goma da minti goma sha takwas na asuba ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar dan adam can hakika ba da tangarɗa ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan Muna yi maɗaukacin masu sauraronmu a ko'ina a faɗin duniya. Barka da yammacin wannan la'asariyar litinin ta farko a cikin sabon shekarar 2017. Ta da fatar duk alkhairin da ke tattare da wannan sabon shekarar Allah ya tabbatar da shi a gare mu baki ɗaya Allahumma amin. Masu sauraro a farkon wannan shekarar, shirin namu zai fara da mai da hankali ne akan halin da ɓangaren ilimi ke ciki a Najeriya. Tare da kuma duba makomar ilimi a cikin wannan shekarar idan Allah ya kai mu. A cikin shekarar da ta gabata dai, gwamnatin tarayyar Najeriya ta ware zunzurutun maƙudan kuɗaɗe don farfaɗo da ɓangaren ilimi a baki ɗaya ƙasar. Hasali ma gwamnonin wasu jihohi sun bi sahun gwamnatin tarayya wajen ware maƙudan kuɗaɗe don raya ilimi a jihohinsu. Idan ba a manta ba a cikin kasafin kuɗin ƙasa na bara da gwamnatin tarayya ta gabatar, wanda ɓangaren ilimi ya kwashe kaso mai tsoka fiye da sauran ɓangarori. Amma a kasafin kuɗin bana kuwa sai ga akasin hakan. Shin ana iya cewa gwamnatin ta cimma burin da ake bukata ne? a ɓangaren ilimi da aka samu raguwar kaso a kasafin kuɗin ƙasar na bana? Don nazartan hakan wakilin sashen hausa na murya amurka nasiru adamu el hikaya ya tuntuɓi farfesa muhammad mustapha gwadabe na jami'ar ahmadu bello da ke zaria don gano hikimar hakan da gwamnatin najeriya ta yi na rage ma ɓangaren ilimi kaso a kasafin kuɗin bana kasafin kuɗi na shekara ta 2016 wanda muke ciki da zai kare zuwa watan hudu na baɗi hmm. ah, ya ware kaso mafi yawa ga ilimi amma na bana kamar an maida hankali ne kan tattalin arziki hmm. shi idan ka duba na bara da na bana din ah, wani tasiri ne yake da shi kan ilimi wato wani lokacin ake magana bajet a najeriya yakan zamo abin lokaci ta ajibi gare mu saboda ah, wani bincike da muka yi amma ba wai a budget ne na kasa gaba ɗaya ba na local government sai yake nuna mana cewa wato kullu ana ana repeating figures ne ana sake maimaita eh, abin nan ne kai wato budget ake yi amma ba ba ba nutsuwar cewa ga wani damuwa da ake so a maganta ko wannan figures da kake gani ka ce percentage kaza percentage kaza ya kare a rubuce ne kawai an yi zuwa aikace babu shi wato abin da nake so mu faɗa anan shine cewa wata shekara an yi magana ilimi wato saboda A wani abu da ake so a aiwata ko a achieving haka wannan shekara kuma hankalin kowa tunda kaga magana ce ta 'yan siyasa kullum su kokarin su yi wani abun da mutane za su gani su ji daɗi haka ko da ya yi aikatu ko bai yi ba wato magana economy yanzu saboda kowa ya ɗauka cewa ai damuwar mu tattalin arziki ne ai akwai recession akwai sauransu haka ina gaya mu wani cewa in dai ka karanci mai recession ka san recession in ka ga najeriya sai ka ce a'a eh to gwamnati dai ba ta da kuɗi amma mutanen najeriya su suna da kuɗi ranar lahadin nan na fito gidana kusa da wata coci ne akan taru durin lahadi za a abin yau na fito wani lahadi na fito ban ga mutane ba sai nake tambaye a ah, me ya faru ne ba mutane sai aka ce ai sun tafi hutu na ce ah, to ya an ce ana da sashi mutane suna da kuɗin da za su tafi hutu a je a shagali to abin da sa na kawo wannan in gwada maka cewa to ah, shi bajet na ƙasa musamman na najeriya wato kamar yanki faɗi kawai ake yi amma an ka duba actual aikin ba aiki ake da shi ba ka ko kamar ilimin ka kamar mutanenmu ne na asu da suke magana suna bukata kaza suna son kaza to amma me za ku yi da shi ina ilimin yake ina ake so a kai shi ba mu da data na cewa yanzu ilimi a najeriya ga su ga inda yake sannan ga inda muke so mu je ba fa wannan abu na so ni wani lokacin budget ne yanzu in an faɗe shi muna kallon sa ne kawai sau na san in an zo aiki ba inda za a je to ka kauce wannan ma sai kuma aka zo cewa ma kuɗin ma ba a saka ba a kai kasafin ma da aka yi ba a yi kasafin da an bawa ilimin ma wani abu ba to mutane suna gan cewa ko za ka iya gyara tattalin arziki ba ilimi ya za a wani abu ilimi za ka ba wa mutane tattalin arziki gyaru ilimi za ka ba wa mutane tattalin arziki to ina sun nuna cewa wato ko wani rashin fahimta ne na masu mulkinmu da suke ganin cewa ah, ai damuwar tattalin arziki ne damuwar ku ba tattalin arziki ba ne damuwar jahilci ne da yawa mutane yawa ka ba wa mutane ilimi sai tattalin arziki ya gyaru in ka ba wa mutane ilimi da kan za su samu abin yi to amma kuskuren da ake shine a ba ma za a hangi haka ba saboda me za a tila kuɗi wani waje kuma za a je a sace kuɗin na shiga a wasu abubuwa da shi aikin ba za a yi da shi ba idan mutane sun fahimci wannan bayanin ba lalle yawan kuɗin da aka ware da sunan za a yi wa ilimi aiki ba ne watakila kana gani wajen gudanarwa ne ake samun gudanarwa ne da kuma wato eh, zuciyar cewa aikin ake so a yi har yanzu a najeriya bacci fa muke yi don yanzu ka tambaya wanda yake kan a education yanzu ka je ka tambaye shi ina ne matsayin ilimi a najeriya ba zai gaya maka ba masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na murya Amurka Nasiru Adamu Alhikaya da baƙonmu na farko a wannan shekarar Farfesa Muhammad Mustapha Gwadabe na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Muna miƙa godiya ta musamman ga sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta ba da umarni. Julie Lazers Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke taya ku murnar sabuwar shekara daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata To a gaida Harande yanzu ga baba Yakubu makeri da kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email. sako na farko ya fito daga ma'ajin kungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar kebbi aliyu usman taka lafiya ya ce kira na ga kungiyar haɗa kan musulmin duniya ta oic shine ta ɗauki matakan gaggawa da zai taka birki ga cin zarafin da ake yi wa musulmin ƙasar myanmar sako na gaba daga baba ganin ibrahim da alhaji umar lawan dpo da malam ibrahim malamin gona dukkaninsu a zangon daura suka ce muna kira ga gwamnatin kasar myanmar da ta gudanar da kwakwaren bincike kan jami'an kasar da suke musgina wa musulmai 'yan kabilar rohingya tare da yanke musu hukunci daidai da laifinsu idan aka tabbatar da suna da hannu a aikata laifin don tabbatar da adalci da dorewar zaman lafiya a kasar wani sako na cewa assalamu alaikum voa gaskiya muna jinjina muku da yadda kuke ba mu dama a ko da yaushe muna bayyana ra'ayoyinmu a shafukan intanet kamar facebook da twitter da email da ma ta hanyar kiran waya muna godiya kwarai da gaske Allah ya saka muku da alheri amin daga Bashir kansila mai tukunya bakin kasuwa dirin daji jihar Kebbi da Ado Salati goma ga Annabi da Alhaji Garba mai yan kunni dukkaninsu a Rijau Wannan sako ya fito daga malama Aisha matar Usaini Dangote karasuwa daga jihar Yobe. Ta ce salamu alaikum VOA Hausa. To Allah ya sa jawabin da shugaba Buhari ya yi na cewar kafin karshen wannan shekara zai farfado da tattalin arzikin ƙasan. ba kunne ya ji ba ne ganin yadda sauran abubuwa ma suka gagare shi cikawa. Daga ƙarshe ina addu'a Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu Najeriya. wannan sako ya fito ne daga yusuf m ramadan mai gwambawa jihar gombe a najeriya ya ce 'asalamu alaikum muryar amurka ku bani dama in taya shugaba muhammadu buhari da al'ummar najeriya murnar shigowa sabuwar shekara ina fatan allah sa mun shigo a sa'a ina fatan allah ya bawa baba buhari damar farfado da tattalin arzikin kasar albarkacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amin sako na karshe na cewa muna taya sarauniyar ingila jajen rashin karfin jikinta na zazzabin mura da fatar allah ya bata lafiya ta dawo fagen fama daga hafiz balarabe gusau to a gaida makeri har yanzu kuna da wannan damar bayyana ra'ayoyinku kamar yadda muka saba an jima a mu na yamma za mu buɗe layuka domin jin ra'ayoyinku a yau dai za mu so mu je matakan da kuke bukata gwamnatocin kasashen ku su ɗauka na inganta rayuwarku da kuma gudumo da za ku iya badawa a cima wannan buri yanzu ga mamu da tashin muhimman kanin labarai a yau litinin kungiyar is ta dauki alhakin harin da aka kai a ranar da sabon shekara ta kama a wani gidan rawa a birnin istanbul da ke turkiya wato wata sadarwa da kungiyar ta fitar ta nuna cewa wani sojan daular ta ne ya kai harin bindigar kafofin yada labaran kasar ta turkiya a yau litinin sun rawaito cewa an kama mutum takwas da ake zargi na da hannu a harin amma kuma babu dan bindigar a cikin su a ranar lahadi da ta gabata dan bindigar ya harbe mutane akalla 39 ciki har da wani dan sanda a wani gidan rawa mai suna rena kafin ya arce akalla bakin haure 800 daga yankin afirka na kasashen da ke kudu da sahara sun dunguma zuwa kan iyakar morocco da keta wannan karamin birni mai cin gashin kansa da ke kasar spaniya a cewar hukumomin morocco da na spaniya tattaki da suka yi zuwa wannan yanki ya haifar da arangama tsakaninsu da jami'an tsaro lamarin da ya kai ga jikkata 'yan sandan spaniya biyar da kuma na morocco su hamsin to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan jikon sai kuma can da yamma kamar yadda muka sanar kafin mai sallama bari mu mika bakar haihuwa ga abbas gata da mai ɗakinsa domin karuwar 'yan biyu da suka samu allah raya joshua da jamima yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu alheri ke muku fata alheri